This is the voice of America. The following program is in Hausa. Ishirin da biyu da ishirin da biyar su ne mitocin da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke muku magana a daidai wannan lokaci. A jamhuriyar Nijar za a yi jin sashen Hausa a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. a kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu harama assalamu alaikum barar barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Maryam Dauda muna fata kuna lafiya. Yau talata goma sha hudu ga watan Yuli. Ga kanan labarai. Manyan kasashen duniya sun cimma yarjejeniya da Iran wadda za ta takaita shirin makaman nukiliya ita Iran ɗin don neman sassaucin takunkumin tattalin arzikin da aka sa mata. Kasuwannin hannun jari na duniya sun cira sama jiya Litinin 'yan sa'o'i bayan da ƙasar Girka da bashi ya dabaibaye ta ta cimma yarjejeniya ta uku da makwabtan ƙasashenta na Turai akan hanyar da za a fito da ita daga tarnaƙin bashin da ya addabe ta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a dakatar da hare-haren da ake kaiwa kan farar hula ba tare da ɓata lokaci ba a Afghanistan. To madalla, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gaya wa murya Amurka dalilin da ya sa ya sauya shugabannin tsaron ƙasa a daidai wani lokaci. A'a, me ko zai so sa mutane zai, ai sai ma ya dada dawo jama'a, don kuwa kakakinsa kenan malam garba shehu to ko hakan zai kai ga ceto ɗaliban chibok sun san cewa akwai 'ya'yanmu da kannanmu da iyayenmu da sauran 'yan uwanmu wanda suke hannun wayannan 'yan ta'adda. Kar ku nisa za mu taɓa wannan batu sosai ɗan an jima kaɗan sannan Halima Jimrau za ta kawo shirin noma tushen arziki. Amma bari fara cikakkun labaran duniya. Da fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran. Manyan kasashen duniya sun cimma yarjejeniya da Iran wadda za ta takaita shirin makaman nukiliya ita Iran ɗin don neman sassaucin takunkumin tattalin arziki da aka sa mata. Abinda kuma ya kawo ƙarshen zaman da aka kwashe shekaru goma ana shawarwari masu zafi a kansa. Shugaba Obama ya faɗi cewa wannan yarjejeniyar ta nuna cewa diflomasiyyar Amurka za ta iya kawo kyakkyawan canji. shugaba obama ya kara da cewa an kulla cikakkar yarjejeniya ta lokaci mai tsawo da iran wadda za ta hana kasar yin makaman nukiliya ya kuma ce zai yi amfani da karfin ikonsa wajen soke duk wani shirin da doka majalisar amurka za ta gabatar don toshe wannan yarjejeniyar shugaba obama ya yi wannan bayanin ne jim kaɗan bayan da shugaban hukumar kula da harkokin wajen tarayyar turai federica mogherini da ministan harkokin wajen iran javad zarif suka ba da sanarwar ƙulla yarjejeniya a Vienna biyo bayan makonni biyu da aka kwashe ana ganawa dare da rana don fidda abubuwan da yarjejeniyar za ta kunsa yadda za a takaita shirin makaman nukiliyar Iran da kuma neman sa ido daga cibiyar da ke kula da harkokin nukiliya a Majalisar Ɗinkin Duniya. Mrs. Mogherini ta faɗi cewa yarjejeniyar ta samu daidaituwa ta kuma mutunta muradan dukkan sassan guda biyu. Bayan da ta gama magana a Vienna, ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif shi ma ya yi wa manema labarai bayani a fasha inda ya maimaita abin da Mogherini ta faɗa. Kasuwannin hannayen jari na duniya sun haura sama jiya Litinin 'yan sa'o'i bayan da kasar Girka wadda bashi ya dabaibaye ta cimma yarjejeniya ta uku da makwabtan ƙasashe da na turai akan hanyar da za a fito da ita daga tarnakin bashin da addabe ta. darajar hannayen jarin amurka ta karu fiye da kashi ɗaya a kasuwannin hada-hadar jararruka jiya litinin kamar yadda dai su ma kasuwannin kasashen turai da na yankin asiya suka yi sama shugaba obama ya yi marhaban da wannan yarjejeniya yana mai cewa ta nuna aniyar masu ban girka bashi ta ba da taimako na kuɗi waɗanda za a yi amfani da su kuma a taimaka wa gwamnatin ƙasar girka komawa hanyar bunƙasa da kuma iya warware matsalar basussukan da ke kanta ya kuma yi fatar ganin cewa shugabannin girka da na tarayyar turai za su ci gaba da muhimman abin da ya kamata a yi shugabannin bankuna sama su ma sun yaba da wannan yarjejeniya wadda za ta ba ƙasar girka damar kasancewa cikin ƙasashe guda goma sha tara na tarayyar turai da ke amfani da kuɗin euro da yanzu ta yarda da sababbin tsauraran matakan tsuke bakin aljihun gwamnati da ƙasashen turai suka gitta mata asusun ba da lamuni na duniya wato imf a takaice wanda yana cikin masu bin girka bashi ya ce a shirye yake ya yi aiki da hukumomin girka domin maido da tattalin arzikin kasar da ya ta tagayyara kan hanyar farfadowa sai dai kuma bayan da ya koma kasar girka biyo bayan kammala saka hannu a wannan yarjejeniya firayim ministan kasar alexis tsipras ya fuskanci bore daga wasu 'yan jam'iyyun da ke cikin gwamnatinsa ta gaman gambiza a lokacin da ya je yana neman amincewar majalisar dokoki akan rage kudaden kashewa a duk kasar baki daya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a dakatar da hare-haren da ake kaiwa kan farar hula ba tare da ɓata lokaci ba a Afghanistan, tare da yin Allah wadai da raunata da kuma kisan mutane fiye da ɗari a cikin kwanaki biyan da suka wuce. jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman a kabul nicholas haysom ya ce ƙididdigar waɗanda abin ya shafa bai nuna munin ɓarnar da bama-bamai suka haddasa ba kamar yadda gawawwakin yara mata da 'ya'yansu mata da kuma maza da 'ya'yansu maza suka wulaƙanta jakadan ya buƙaci a tuhumi masu aikata waɗannan laifuffukan a yakin ya bayyana hare-haren da cewa kuma masu muni ne ayyukan ta'addanci na wato na matsorata na mutane marasa imani waɗanda ba ruwansa da ban dokokin ƙasa da na ƙasa da ƙasa ko na addinin islama jama'a hukumomi a india sun ce akalla mutane 27 ne aka kashe bayan da aka tattaka su a wajen wani rafi inda mabiya addinin hindu suka tattaru domin yin bikin wani wanka na wannan addini wannan lamarin ya faru ne yau talata a kudancin jihar andhra pradesh yayin da dubin dubatar jama'a suka je wajen domin yin wanka a tekun gondavari wasu mutane fiye da 20 su sun jikata sanadiyar tattaka su da aka yi firaminista minista narendra modi ya fitar da wata sanarwa a shafin sada zumuncinsa na twitter inda ya ce yana tattare da bakin cikin wannan lamari ministan jihar ta andhra pradesh ya faɗi cewa gwamnati za ta ba da taimakon kuɗi na dala dubu sha biyar biyar da da saba'in ga waɗanda wannan abu ya shafa yau talata ne aka fara bikin maha pushkarlahu inda ake sa ran ɗimbin jama'a za su yi sujada a rafin gwandavari domin yin addu'o'i na kwanaki goma sha biyu masu zuwa tattake jama'a yakan faru a ƙasar india a lokutan sujada inda jama'a da yawansu waɗanda kakai miliyoyi ke faruwa kuma suke taruwa a wani ɗan ƙaramin waje domin hakan yana kawo tsaiko ga jami'an tsaro. Daga ƙarshe hukumomin birnin New York na nan Amurka sun ce za su biya diyyar dala miliyan biyar da ɗari tara ga iyalan Eric Ghana wani baƙar fata wanda mutuwarsa a hannun ɗan sanda farar fata a shekarar da ta gabata ta haddasa zanga-zanga akan yadda jami'an tsaro ke wulaƙanta baƙar fata. Shugaban wata hukumar kuɗi ta birnin New York, Mr. Scott Stringer, ya sanar da hakan jiya Litinin. Haka kuma magajin garin birnin na New York, Bill de Blasio, ya ce yana fata diyar za ta kawo kwanciyar hankali da ƙarshen batun ga iyalan Mr. Garner, yayin da aka kusa cika shekara guda da mutuwarsa. iyalan na Mr. Ghana sun kai karo wato sun kai kara kotu inda suka bukaci a basu diya kudi dala miliyan 75 bisa ga abin da ya faru watanni taran da suka wuce. Mr. Ghana dan shekaru 43 da haihuwa ya some daga hannu daga nan kuma ya mutu a cikin shekarar da ta gabata a lokacin da aka kame shi akan laifin da bai taka kara ya karya ba na sai da wata taba wadda ba a sawa haraji ba akan titi. wani ɗan sanda ya makura wuyan mr ghana wasu 'yan sanda kuma suka kayar da shi a ƙasa baki ɗaya labarin duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington madalla ya zuwa yanzu jama'a a duk faɗin najeriya da ma duniya na tofa albarkacin su game da sake shugabannin tsaron ƙasa shugaba muhammadu buhari ya bayyana dalilin da ya sa ɗauki wannan babban mataki game magana da yawunsa garba shehu garba menene dalilin wannan gagarumin canji ne dama wannan abu ai ba sabon abu ba ne ai sai kuma wannan abu shi duk sanda aka canja gwamnati kuma aka samu kwamanda na dakarun sojoji na ƙasa gaba ɗaya hmm. ai yana da damar shi kuma ya yi nasa zaɓe hmm. ya fitar da waɗanda yake ganin yana so ya aiki tare da su kuma ai abu ne da yake kamar su waɗannan da aka samu a wurin hmm. ai kaga wacce tsohuwar gwamnati ita ta ajiye su ita ta natsa su saboda haka su kuma ina ganin ai ba su fi ran cewa dama gwamnatin ta tafi tare da su za su tafi ba a daidai wani lokaci da ake ikirarin cewa nan ba da jima ba za a kawo ƙarshen wannan yaƙi da boko haram za a ci galaba da su wannan sauyi ya ɗan sosa wa jama'a kai za ku ɗan yin ƙarin bayani a'a yo me ko zai sosa mutane zai ai sai ma ya daɗa da jama'a don kuwa ai buƙatar watakila in ma ana ganin abin da ake yi da ba daidai ake yi ba in ma ana ganin abin da ake yi da bai isa ba to sai a yi sabuwar shimfiɗa hmm. wayannan su kuma sai su dubi abin da sabon wato manuniya su hmm. duba su sa idon su gani wani irin gyara ake so a yi don a canja wacin tsohuwar hanya wadda jama'a suke ganin cewa bata kai mu ga biyan bukata ba. a ƙarshe nan da ƙasa da mako ɗayan allah da shugaban muhammadu buhari zai zo nan ƙasa amurka zai gana da shugaba barack obama takamaimai me zai nema daga amurka a'a ai za a girmama wannan ziyara da bakuncin da zai kai amerika bai kamata a ce su shugaban amurka da za a kai wa ziyara su ji irin wayannan abubuwa a gidajen rediyo hmm. amma dai na tabbatar maka cewa an yi nazari an shirya ta bangaren ah, bukatu na sojojin najeriya ta bangaren gyara na irin asibitoci da masallatai da gada da tituna hmm. da majama'ai na coci duk barna da aka yi ana nan ana ta kididdigewa da fatan cewa su da suka alkawarin za su taimaka su gaya mana ina za su kama mana. Malam Garba Shehu kenan shine mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. Mun gode Malam Garba. jama'a yau kwanaki ɗai ɗai ɗai har ɗari hudu da da hamsin biyar da sace ɗalibai mata sama da 200 daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok a jihar Borno, Najeriya. Tambayar ana ita ce, yaya mata suke ganin wannan sauyin shugabannin tsaron ƙasa zai tasiri wajen gano ɗaliban Chibok da ma sauran mata da yara da mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da su. Ga wakilin murya Amurka a birnin Abuja, Najeriya, Hassan Maina Kaina. Hajiya Aisha Mu'azu wata kwararriyar 'yar jarida ce a Najeriya ta ce wannan sauyi zai yi tasiri kwarai da gaske musamman wurin nemo 'yan matan cibo. Ina gani na wannan mataki ne da ya dace a kuma lokacin da ya dace domin idan kai la'akari da wannan yaƙi da ake ta yi da ta'addanci a yankin Borno an jima ana yi kuma su waɗannan mutane da aka kawar da su aka kawo sababbin nan suna wurin da wani abin za su yi da sun riga sun yi wani abu. Kazalika Khadija Imamuddin Talba wata 'yar ƙungiyar fararen hula ce ta ce wannan sauyi da aka sa samu suna maraba da shi. Ita eh gaskiya mun ji daɗi da wannan sanarwa da ya bayar saboda muna ganin kamar wa'anda da suke kan wannan matsayi ba su ɗauki aikin da gaske ba. To washin taya masana harkokin tsaro ke ganin wannan sauyi ga Dr. Bawa Abdullahi Wase. Wato muna mata kallon cewa fatuwa ne ta zo daidai zama mai hangen nesa mai aikin gwagwaf wanda ya san abin da ake kira tsaro shine Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Voice of America. Madala a gaida Hassan mai na kaina ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC agogon mu karfe 11 ne na rana da mintuna goma sha uku. Kafin mu liƙa ƙasar Ghana ga wani batu gazawar gwamnatoci a Najeriya na biyan albashin ma'aikata bai yi wa tsohon ministan kuɗi a Adamu Ciroma daɗi ba kwata-kwata. Ga ci gaban wannan labarin daga wakilin murya Amurka nasiru adamu alhikaya. Hikaya. a jawabin da ya ce watakila shi ne zai yi irinsa na ƙarshe tsohon ministan kuɗi alhaji adamu ciro ma ya nuna mamakin yadda gwamnatoci a matakai ke gaza biyan albashi da ya zayyana hakan da cewa zalunci ne adamu ciro da ke magana a rufe tafsirin bana na masallacin usman bin affan wusitu abuja dab da inda yan ta'adda suka tada bom bara da ya sanadiyar mutuwar mutane gwammai ya ce in ya tuna aikin gwamnati a zamanin mulkin turawan ingila yakan yi juyayin zamanin yau a zamana na yanzu ina mamaki cewa wa'anda gwamnatocin ƙasar nan suka kira su suka ba su aiki suna aikin nan a kan sharaɗin za a biya su wata-wata sai ga shi yau ma'aikacin gwamnati zai yi wata ba a biya shi ba ya yi wata biyu ba a biya shi ba ya yi wata uku ba a biya shi ba wannan zalunci ne wanda ba ka iya gina gwamnati akan abin da yake na zalunci ana sa ran sallar idin azumi ranar juma'a idan watan ramadana ya tsaya a kwana 29 in kuwa cika 30 sai ranar asabar kenan nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya sannu muhammad sakwato kyaftin sannu muhammad sakwato kyaftin sannu muhammad sakwato kyaftin sannu muhammad madala an gaida nasir adamele kaya bari matsalaka zuwa kasar ghana inda gwamnati ke kokarin lalubo bakin zare wajen rage yawan ambaliyar ruwa a biranen kasar ga wakilin murya amurka babu yakub makeri Idan kaga adadin sharar leda da ke cikin tafkokinmu za ka tausaya kuma a haka har cikin teku. Shugaban kasa Jan Ramani Muhammad kenan yake bayani a ƙarshen makon jiya. Shugaban ya ci gaba da bayani kamar haka. So we solution to this Oils. then we must, if we can't handle and manage plastic waste, then we must ban it. so that we don't have plastic. Ya ce wajibi ne mu fito da hanya mai kyau na kawar da sharar leda amma in ba haka ba to za mu hana amfani da ledar. Kafin wannan kashedi na shugaban kasa mataimakinsa Kwasi Amisa Ata shine fara kira da a yi muhawara akan haramta amfani da leda saboda sharar leda ita ce ta yi sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan sama ta ranar uku ga watan Yuni wacce ta yi dalilin mutuwar ɗaruruwan mutane da asarar ɗimbin kadarori na miliyoyin sidodi da aka yi a birnin Accra. Mataimakin shugaban ƙasar ya ce zagawa da ya yi a wurare da dama da aka samu ambaliyar ambaliya sharar leda ce ta cike gotoci da tafkoki wanda a halin yanzu dai ake yasa a manyan tafkokin birnin Accra guda biyu da suka hada da Odo da kuma Kwale. Robert Koma shine daraktan sadarwa na kamfanin kwasan shara na Zoom Lion kuma kusa ne a cikin kungiyar ta ma'aikatan kyautata muhalli. We are people importing all kinds of plastics ya ce akwai mutane masu shigowa da kayan leda da dama kuma ba su taimakawa wurin kawar da sharar ledar amma idan aka ɗora musu haraji kuma aka rage sha'awar amfani da leda to fa za a cimma manufa sai dai ana nan ana ci gaba da tafka muhawara da kuma fashin baki akan wannan kashedi da shugaban kasa John Muhammad ya yi na haramta amfani da kayan ledodi a cikin kasar Ghana. Baba ya koma kiri sashen Hausa na murya Amerika a kara Ghana. Madalla a gaida Baba Yakub Makeri. Yanzu kuma ga Halimatu Jimrau da shirin noma tushen arziki. Jama'a masu sauraron mu da wannan maretan talata Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima jimrau ce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki. a ƙarashen tattaunawar mu da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato Geography a Jami'ar Bayero ta Kano. Idan kuna biye da shirin dai kun ji yadda Dr. Murtala Muhammad Badamasi ya yi cikakken bayani bi da bi a kan kwararowar hamada da zaizayar ƙasa da canjin yanayi waɗanda dukansu matsaloli ne masu yin barazana ga rayuwar ɗan adam saboda sun shahi noma da kiwo da kamun kihi. To amma duk da wannan barazanar da gwamnatoci da jama'a za su haɗa kai su yi aiki da shawarwarin da masana ke badawa su ɗabbaka su da an shawo kan matsalolin nan na hamada da zaizayar ƙasa da canjin yanayi wanda da gaske ne yana faruwa kamar yadda dakta zai ƙara jaddadawa. Wannan matsala ta nan ta canjin yanayi ka bayyana cewa ba harsashe ba ne canjin yanayin yana faruwa kuma idan ya faru ba ƙasar noma kawai yake da tasiri a kai ba musamman ma kamar bisashe inda babu ciyawar da za su ci masinta babu kifayen kifayen sun yi karanci to akwai kokarin na cewar a fito da yanayi na cewar su kansu bisashen yaya za a zai kasance an samu musu da mahalli wanda zai kasance za a fara noman ita kanta ciyawar wadda za ta fi ciyawar da suka saba ci su kuma kifi ya za a dinga noma kifi a gidaje ya kasance kifin nan ya samar da yanayin protein ɗin da ake nema a al'ummance a cikin al'umma da kuma maganar ta kanta zaizayar ƙasa wani gurin yanayin canjin yanayi yana kawo ƙarin ruwa da dama su sauka da dama to amma idan babu bishiya babu abin da muke cewa vegetation babu shi da dama za ki ga cewar ruwan ya sauka da ƙarfi saboda haka idan ya sauka da ƙarfi sai ya kwashe ƙasar sai ya cika tafkuna da ƙasa dama-daman da muke da su a duk sun cika da ƙasa yanzu ruwan da za su yi ɗauka ba su iya ɗauka yanzu da yawa to kin ga akwai matsala a wannan Yau a dakta ya kake ganin makomar ɗorewar samun abinci musamman ga ƙasashenmu na yammacin Afirka da wannan matsala ta shafa? Na farko dai idan dai ba za a samar da makamashi ingantacce ba shine kusan ummul aba'isan abin da kowanne ciwo kowa tuwa kwarya samun makamashi ingantacce wanda zai kasance mutane za su daina saran itatuwa shi ya kamata a ce an fara da fafa a lillahi waɗansu ƙasashen za ki ga cewar eka ɗaya in tana fitar da ton dubu a nan ƙasashen mu eka ɗaya tana fitar da kwatankwacin tan ɗari biyu ne to dole sai mun samar da yanayi da zai kasance manomi a tan abin a eka nan abin nan ya banya ta ƙaru to amma ba zai yiwu ya banya ta ƙaru ba idan babu sababbin dabarun a noma na san uh, organizations da dama suna uh, ƙoƙarin yin wannan hoɓasun tare da manoma na cewa ya za a yi a inganta yanayin noma a samar da iri ingantacce a samar da taki wadatacce amma bai kai ga abin da za mu ce gaba ɗaya eh an samu mafita ba na biyu shine a uh, yanayin da ya kasance manomi ya yi noma banya ta yi kyau to ya kasance a babu kuma mai siya wato babu abin da muke cewa value chain a cikin al'amarin al'amari ne wanda yake tsoratarwa tsoratarwa da kwarai da gaske manomi ya wahala ya noma amma kuma babu daraja ga abin da ya noma sai dai wanda aka shigo da shi ya fi nasa daraja to idan dai ba za a samar da yanayi wanda zai kasance manomi shi ma yana da inshora na cewar idan ya yi noman yana da garantin abin da zai sa aljihu yana kuma da garantin cewar za a siya to idan dai ba wannan aka samar ba to akwai matsala shi ma a wannan ta wannan fuska na uku kuma da zan iya cewa shine ya kasance jami'o'i da kuma masana'antu ya kasance an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen fuskantar al'amarin su su samar da yanayi wanda zai kasance ana musu bincike suna biya ga wannan binciken su kuma suna aiki da wannan binciken su duba menene suke bukata su ba jami'ai su musu bincike wanda yake bincike ingantacce to ina ganin idan aka samar da wannan yanayin al'amari na abinci tsoratan da muke tsoro da muke da canjin yanayi da kuma harkar samar da abinci ba zai firgitar ainin ba To baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabon shirin. Watanmu dai kamar kullum Allah ya sa gwamnatoci za su ƙara jan ɗamara su ƙara himma su mai da hankali akan waɗannan matsaloli masu buƙatar kulawar gaggawa. Su ma jama'a su taimaka ta hanyar shifka itatuwa. Yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa na Jami'ar Bayero ta Kano da mai haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi ku sha ruwa lahiya. Kar ku yi sauran tashi shirin yau da gobe na nan tahi. Madala an gaida taku Halima. kamar yadda muka saba kowane watan azumi muna kawo malamai su nasiha a halin yanzu ga sheikh abu sale daga maradin niger bismillah wasu wasalamu ala alamar nabi ba shakka ana son mai azumi ya kasance mai ladabi bisa wannan katuwar ibada babbar ibada a da yake na farko kame bakin shi in bai kame bakin shi za a kasance ya yi ne da yunwa da kirwa ba lada kirki ko kuma lada ta kare ga baki ɗaya ta lalace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce wanda bai bar ƙarya ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba Allah ba ya buƙatar barin abincin shi ko kuma barin eh, abin da yake sha kenan ya yi ƙoƙari ya kame bakin shi saboda kai ya bata wannan ibada Allah subhanahu wataala ya kawo kwanciyar hankali da wadata a cikin wannan eh, ƙasashe. madalla a gaida sheikh abu salih yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko ya fito ne daga Shamsu Habibu Azari wanda ya ce ta sauƙiyar 'yan gudun hijira na Najeriya da gwamnatin ƙasar Chad ta yi bai zo mana da mamaki ba duba ga yadda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ke neman wajen zama a ƙasar ta Chad. a gaskiya kin amincewa da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi na a sayo masa motoci masu silke har na miliyan 400 abin yabawa ne kwarai da gaske ya nuna mana cewa zai yi aiki cikin tsoron allah da kuma adalci sako daga matthew garba assalamu alaikum voa hausa ku bani dama in jinjina wa gwamnan jihar katsina aminu bello masari game da kokarin da ya yi na rushe haramtattun shugabannin kananan hukumomin jihar katsina kuma muna yi wa sababbin kantomomin jihar katsina fatan alherin da kuma Allah ya taya su sako daga Abubakar Lawal Abubakar Daura sai kuma sakon mai sir Muhammad Tafawa Balewa da Ciroma mai turare Dumjiya Niger wanda suka ce fata alheri gare ku biyo Hausa ai da ma Hausawa kan ce duk abin da ya samu shamuwa to watan bakwai ne ya jawo mata mu dai ba mu ga laifin kama kamen da hukumar EFCC take yi ba domin kuwa duk wanda aka kama shi ya jawo kansa da fatan waɗanda suke kan mulki za su ɗau darasi shi kuma ismail ahmad yalwa ngur jihar yobe cewa ya assalamu alaikum voa hausa ya kamata kasashen yamma su ɗau kwararan matakai wajen ganin an hana iran mallakar makamin nukiliya saboda barazana ce ga kasashen larabawa idan har ta mallaki waɗannan makamai daga ƙarshe sai saƙon abubakar sabo gusa wanda ce to allah ya sa taron da shugabannin kasashen tarayyar turai ke yi a brussels don samar da matsaya da za ta taimaka girka daga fadawa ƙangin talauci kwalliya ta biya kuɗin sabulu To madalla jama'a wai mai wannan sabuwar yarjejeniya da aka kulla a kan shirin nukle Iran take nufi ne? wannan dai matsaya da aka cimma tsakanin Iran da manyan kasashe guda shida a wata babban nasara ce. Ku biyo mu a shirin shirinmu na dare akwai fashin baki. Yan sai takaitattun labaran duniya. Kasashen duniya sun cimma yarjejeniya da Iran wadda za ta takaita shirin makaman nukiliya ita Iran ɗin don neman sassaucin takunkumin tattalin arziki da aka sa mata, abinda kuma ya kawo ƙarshen zaman da aka kwashe shekaru goma ana shawarwari masu zafi a kansu. Shugaba Obama ya faɗi cewa wannan yarjejeniyar ta nuna cewa diflomasiyyar Amurka za ta iya kawo kyakkyawan canji. Kasuwannin hannun jari na duniya sun cira sama jiya Litinin, 'yan sa'o'i bayan da kasar Girka da bashi ya dabaibaye ta ta cimma yarjejeniya ta uku da makwabtan ƙasashenta na Turai akan hanyar da za a fito daga ita daga tarnakin bashin da ya dabaibaye ta. Darajar hannayen jarin Amurka ta ƙaru fiye da kashi ɗaya a kasuwa hada-hadar jarurruka jiya Litinin. kamar yadda wato su ma kasuwannin kasashen turai na wannan yankin asiya suka cira Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a dakatar da hare-haren da ake kaiwa kan farar hula ba tare da ɓata lokaci ba a Afghanistan, tare da yin Allah wadai da raunata da kuma kisan mutane fiye da ɗari a cikin kwanaki biyun da suka wuce. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Kabul, Nicholas Haysom, ya ce ƙididdigar waɗanda abin ya shafa bai nuna munin ɓarnar da bama man suka haddasa ba. To ma da latakaitattun labaran duniya kenan. Jama'a a daidai wannan lokaci muka karkare shirin namu na yanzu amma da can daren Allah ya so kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. A nan za mu buɗe layukan waya sai ku bugo ku gaya mana ra'ayoyinku game da waɗannan sababbin hafsoshi ko in ce jami'an tsaro a Najeriya baki ɗaya. Ina mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Sani Muhammad da abokin aikinsa Ahmed Ladan Girkau dukkaninsu ma'aikatan kiwon lafiya a jihar Kebbi, Najeriya. Allah ya ƙara taimako. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da ta kawo mana cikakkun labaran duniya. da Julie lethers Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu Nashon da ma abokin aiki na Abdulaziz Adil Toron da ke nan a dakin da muke aiko muku labarai. ne Bella Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington nake cewa nisa ga Halima da Jamila da Tafarra za su kawo shirin yau da gobe. Salamu alaikum. Sanjima.